talatin ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan julai 1995 shehu usmanu mujaddadi allah ya ji ɗan shi da mahaifan shi da malaman sunna baki ɗaya ya shigar da mu cikin fasli na ashirin da takwas inda yake magana dangane da dabaru da kuma hikimomi wajen yin yaƙi da ya ko da yake kowane ɓangare na kowace ƙasa akwai irin yadda suke yin dabarunsu na wajen yaƙi suke to amma mu za mu yi ƙoƙari mu siffanta maka abubuwan da suke su ne gimshiƙai kuma rukunai a wurin yaƙi to sai ya ce don Allah maɗaukakin sarki ya ce ku yi tattali ga kafirai na ƙarfi da kuma ainihin ɗaurarrun dawakai waɗanda za ku rinka firgita su kafirai ɗin ya ce to manzo Allah ya fassara ƙarfi da cewa abin da ake nufi da shi shine harbi iya harbi to a yau bayan ya kawo mana magana ibn al-arabi ibn al-arabi yace na ga yaki so da dama amma kuma ni ban taba ganin abu mai saurin biyan bukata daga cikin makaman yaki ba irin kibiya to a wancan zamanin kenan amma yanzu sai bindiga da su shehu yace wa alamu ku sani ya jama'a anna allaha qad jama'a lana adabal harbi fi qawlihi Allah madaukakin sarki ya hada mana ladubba na yin yaki a inda yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku muminai idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseera la'allakum tuflihun فاطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين Allah maɗaukakin sarki yace ya ku muminai idan kuka haɗu da wata ƙungiya wadda ta kafirce wa Allah fasbutu ku tabbata kar ku razana wazkurullaha ku tuna Allah ma'ana kamar yadda za mu ji ko wajen takbirat da makamantansu ko zai zama zikirullahi bi ma'ana a takbirat ko kuma ma'ana tuno Allah duk abin da za a wajen jihadi a tuna mai Allah yake yace wazkurullaha kafira ku tuna Allah tunani mai yawa ma'ana duk abin da za ku yi ta kumanta da Allah la'allakum tuflihuna lallai in kun tuna Allah kun tabbata a wurin jihadi za ku samu babban rabo la'alla in ta fito daga wurin Allah tana zama tabbas don babu wani abu wanda za a ce mai yiwuwa dangane da Allah to sai dai yakan yi ta'abiri da cewa la'alla don kada wanda ya cika waɗannan sharuɗa ya yanke cewa ai shi kawai aljanna ta shi ce ha sai Allah ya ce la'alla don babu dole a wurin Allah wa Allah wa rasulahu ku bi Allah kuma ku bi manzon shi sallallahu alaihi wa sallama wala tanaza'u kar ku rinka yin jayayya fatafshalu sai ku tarwatse wa tazhaba rihukum duk karfin ku sai ya tafi wasbiru ku yi hakuri in kun haɗu da kafirai inna allaha ma asabirina Allah yana tare da ainihin waɗanda suke masu hakuri ne wannan ayar ita kadai na daga cikin ayoyin da suka nuna mana ladubban yaƙi na farko dai aka ce in an haɗu da kafirai a tabbata banda gudu banda ja da baya mun gane wannan ko sannan na biyu kuma aka ce duk abin da baya a tuna Allah sannan na uku kuma aka ce duk tunanin Allah da za a yi kar a taɓa kuma kaucewa biyayya wa Allah da manzan shi sannan ka ai jayayya idan aka ce a ruga a yi nan da gudu kada wannan ya ce a'a nan za a yi a tsaya ana jayayya a'a a tafi ɗin kawai in an gabaci a nan to sai a dawo nan din ka tsaya ana jayayya to sai Allah ya ce ƙarshe kuma to ku yi haƙuri don Allah yana tare da waɗanda suke masu haƙuri ne na ga a kunna fankan nan yanzu sai a bata nan ba five ko four wa qawlihi da maganar Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai in tansurullaha matukar kuka taimaki Allah yansurkum to Allah zai taimake ku wa yusaddid aqdamakum kuma ya tabbatar da digadigan ku a wajen yin jihadi ma'ana matukar kun fito jihadi ne da nufin ku taimakawa Allah to Allah zai taimake ku ya agaje ku akan kafirai kuma ya fitar da tsoro a tare da ku yadda yake ba za ku gudu ku baiwa kafirai baya ba فتبين لنا nasri wal hazima shehu ya ce daga nan ne za mu gane dalilin da zai sa a samu nasara da kuma mu gane cewa dalilin da zai sa a rugurguza mu wa annal firara to mu sani da cewa shi gudu daga filin daga illatul ma'asi asalin abin da ke kawo shi shine saban Allah idan kai fasiki ne ka tafi za ka yi jihadi shikenan wannan ainihin fasikanci naka zai sa maka tsoro a zuci shikenan sai ka gudu sai ka ba kafirai baya bi kaulihi ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki da yake innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an waɗanda suka bada baya suka gudu daga cikin ku muminai ranar da rundunoyi biyu suka haɗu da na kafirai da na muminai ba wani abu ya ja musu ba inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu shaytan ne ya fusge su ya ja su saboda irin munanan ainihin zunubai waɗanda suka kasance suna yi ashe muminai da suka gudu a ranar wannan yaki da Allah yake ba mu labari yakin badar ko kuma yakin uhudu ba wani abu ya kawo musu gudu ba sai dai wasu irin laifuffuka nasu da suka kasance suna yi shi yasa sai Allah ya bada shedan ya ba shedan dama a kansu sai ainihin tsorata su wa qala sallallahu alaihi wa sallama sannan manzon Allah yace al harbu khida'a yaki dai dan yaudara ne sai da dabaru sai da hila a wajen yaki ma'ana babu laifi dan kai ƙarya ko kai shigo shigo ba zurfi ga makiyinka don ka samu ka bige shi shehu ya ce wa min azmil malik yana daga cikin hikima da kuma kwarewa ta sarki Allah ya kira aduwahu kada ya wulaƙantar da wanda yake makiyin shi ne ma'ana sai ya ɗauka cewa wani ɗin mai haba bai isa ba wa in kana zalilan ko da wulaƙantacce ne wala yaghfulu anhu kuma kada ya gafala yace ai wannan ba ma sai mun sa ido akan shi ba wa in kana hakiran ko da wannan ainihin ba kowan kowa bane a'a bi yadda yake bahaushe yace ɗan hakin da karena. ai shi yakan tsone maka ido duk yadda kake ganin shi makiyinka ne ka sa ido ka sa kula da taka tsantsan akan shi in ba haka ba sai zo kifar da kai wa mithlul aduwi yace misalin yadda ainihin wato maki yake mithlun nari kamar wuta ce in ta darakta awwalaha sahula itfa'uha in ka riske ta tun da farkon kamawarta za ta yi saukin kashewa wa in tarakta in kuwa ka barta hatta sahkama ziramuha har sai da ta ruru sa'uba amruha al'amarin ta zai wahala to haka maki yake lokacin da ka ga wuta ta taso kaɗan kaɗan kana son kashe ta ka kashe ta amma in ka bari sai da ta riga ta karfi to ko za ka kashe ta sai ka sha wahala wa kana ba'd as-sahabati radiyallahu alaiha ridwanullahi alaihim ajma'ina wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara musu yarda baki ɗayansu ya sun kasance idza arada al gazo. wani daga cikin sahabbai in yayi nufin zai tafi yaƙi kamar nan da wata guda misali la ya kusu azfarahu baya yanke farcen shi sai ya bar har sai lokacin da ya nufin tafiya jihadi din sai ya tsaya sai ainihin ya yanyanke faratan nashi saboda ya gabatar da wani aikin alheri kenan yayi wata sunna kenan kafin ya tafi kamar yadda yake ainihin wasu za su gashin kansu su daddan kare shi sai lokacin da aka zo ainihin wato aikin hajji sai mutum ya aske saboda yawan gashin ka yawan ladanka mun fahimci wannan ko to shi yasa wasu bayan in lokacin jihadi ya kusa sai su bar faratansu sai dab da za a tafi sai su kama farcen sai su yanke duk wani abu wanda yake biyayya ga Allah ne sai su dan Allah ya ɗaukaka matsayin su ya ba su nasara fa awwalu ma yaf'alu man arada liqa shehu yace abu na farko ga wanda yake son ya ainihin haɗi da makiya abin da zai fara yi an yi kaddima bai ne dai liƙa amalan salihan ya gabatar da wani aiki na alheri kafin ya ainihin buga da makiyan min sadaqatin kamar sadaka aw siyamin ko azumi wa raddi mazlama ko kuma mayar da wani zalunci duk wanda ka san da wani zalunci ko wani haƙƙi nashi a kanka kamar yan mishi sannan ka tafi wurin jihadi a nan muka karanta hadisin ah, az-zubair ibn al awam lokacin da suka tsaya za a yi ghazwati sifin ko jamal ko a wannan lokaci abin da ya faru shi ne, sai kira ɗan shi ya ce ya kai ɗana ina ganin a yau babu wanda za a kashe sai wanda yake azzalimi ne ko kuma wanda aka zalunta yace kuma ni ina ganin ina ɗaya daga cikin waɗanda za a kashe su akan zalunci yace amma ana bi na bashi kwata miliyan idan na mutu ka biya ma'ana kaga mayar da haƙƙi kenan shine shi yasa na kawo wannan mayar da haƙƙi kenan in an kashe ni to ka biya sai wago yake to ko kana ganin dukiyar tamu ma kuwa in an siyar za ta isa a biya mana basu sukan da ke kanmu yake to amma in abin ya faskare ka ka kasa biyan bashin fasta in alaihi bi maulaya ka ce mai gidana ya taimake ka ya ce wallahi ban gane wanda yake nufi ba sai da na tambaye shi cewa wai wa kake nufi da mai gidanka ne sai yace ce ainihin Allah to duk sa'an da ya kuntata ya kuntata ya kasa biyan bashin sai ya ce ya ubangijin Zubairu ka biya wa Zubairu bashi ya ce sai ga Allah ya warware wannan matsala mun gane ko to lokacin da aka zo a haɗu duk wanda ke da haƙƙi ko ka zalunta kaga ka mayar mishi da wannan in na wa ne ka nemi ya yafe maka wasilati rahimin da kuma sadar da dangantaka a je ai sallama da dangi na kusa da na nesa cewa za mu tafi ai sojoji ma da ke tafiya Liberia ai suna zuwa suna sallama ko to balle kai da zaka je jihadin ɗaukaka addinin Allah sai cewa du'a'i mukhlis da kuma neman addu'a duk wani mai tsoron Allah ai suwa na mutane ne waɗanda muna ganin akwai kyau tsakanin su da Allah sai ka je ka ce algafata malam ko akarmakallahu ko kuma ka dubi wasu waɗanda suke suna cin abu wanda yake na halal ka ce do Allah ai mana addu'a Allah ya bamu nasara ko kuma wadu'a'u du'a'u mukhlas da yin addu'a tare da kankan da kai kenan tsarkakakkiyar addu'a wa amrin bi ma'rufin da kuma umarni da kyakkyawan aiki wa nahyin an munkarin da kuma hani daga duk wani mummunan aiki duk waɗannan ana son ka gabatar da su kafin ka tafi jihadi tukuna mun fahimci wannan ko kuma waɗannan abubuwan in ka kalle su da kyau babu ɗayan cikin su wanda zai yiwu sai kayi karatu shi yasa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi jihadi Allah kafin ya saukar da cewa a jihadi sai da manzo Allah ya shekara goma sha uku ana karantar da mutane a kasar Makka. Da aka dawo Madina sai Allah ya fara cewa uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Ana sanar da waɗanda aka zalunce su a kasar Makka din nan lallai haƙiƙa Allah ya san an zalunce su. Kuma Allah yana da ikon ya rama musu wannan zalunci. To ma'ana an fara daga kafa kenan to jihadi zai zo. Daga ƙarshe sai jihadi. kafin ka cewa mutane hayya alal jihad sai ka tsaya ka karantar da su ba haka ba kana cewa hayya alal jihad wani yana hangen bakin bindiga sai ya kauce ce ai ba zai da kashe sha iska ba saboda bai san falalar jihadin ba sai an zauna an karantar da mutane to al'amari ne dama manzon Allah yake innakum qaumun tasajiluna ko kuna da gaggawa Hassan al-Banna yake gaya wa almajiran shi yan kungiyar Ikhwan a Misra yace wannan shukar tamu duk wanda yake sa ran shi zai ci 'ya'yanta to ya fita daga cikinmu ma'ana mu muke shuka yanzu 'ya'yanmu ne za su ci 'ya'yanta ko jikokinmu mu dai muna yin shuka kaga har yanzu shuka hasan banna har yanzu gashi har yanzu ba a kai ga asalin makasudi ba shine kafa gwamnatin musulunci a ƙasar masar amma ba su gaza ba ɗaliban shi yanzu su ne manya-manyan malamai gasu a duniya a sheikh saidi sabik yana daga cikin ɗaliban shi wanda ya littafin suke sunna الدكتور يوسف القرباوي yana daga cikin ɗaliban shi an gane ko anwar jindi gashi nan manya-manyan malamai yanzu su ne waɗanda suke ɗaliban shi ba wai zama ya kawai ce a taho jihadi a taho jihadi sai da ya zauna ya karantar da su tukuna sannan kuma ya nuna musu nasara ba a hannun mu take ba a hannun Allah take kuma abin da aka ce mana ce mana aka mu tashi mu yi iyakar kokarin mu yi wa wannan al'amarin a hannun wani zai tabbata mun fahimci wannan ko to amma gaggawa mutane in aka yi shekara ashirin da kaza da kaza suka gaba a yi nasara ba shikenan sai kowa a da tutar wani ma in aka yi shekara goma ya isa shikenan wa amsali zalika da makamantan haka dukkan su ana son a ga cewa an gabatar da su kafin a tafi jihadi yace faqad kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattab Allah ya kara mishi yarda ya kasance ya amuru bi zalika yana yin umarni da kyawawan ayyuka kafin a tafi jihadi wa yaqulu Umaru ɗan Khattab ya kasance yana cewa inna ma tuqatiluna bi a'malikum ai ayyukanku da su ne za ku yi yaƙi ma'ana gwargwadon tsarki da kyawun ayyukanku a wurin Allah shine zai sa ainihin ku samu ku yi nasara wajen jihadi mun gane wannan ko waruya anna baridan warada alaihi bi fatihi almuslimina an ruwaito cewa wani dan sako asalin bari shine wanda ke raba wasiko to wani dan sako ne musulmi suka yi nasara a can wata ƙasa sai suka taho sai aka aiko shi wannan ainihin mutum ya taho wurin na Umar ya ba shi labari cewa musulmi sun yi nasara Kala lahu Umar sai Umar ya ce da shi amma sai ka dan ƙara rabiya ayyu waqatin laqitumul aduwa wani lokaci kuka fara yaki da makiya din kala sai shi dan aikin ya ce gudwatan da safe muka fara yakarsu kala sai ya ce matan hazama yaushe ne ainihin wato matan huzima yaushe ne aka rushe aka ci nasara aka yi galaba akan kafirai din qala sai shi dan aikin yace inda zawali lokacin da ainihin rana ta yi zawali sai ka kara yana ihu kala umaru sai umar yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai yayi istirja'i ma'ana wannan babban masifa ce a ce musulmi sun fara jihadi tun karfe shida na safe ba su nasara ba sai karfe goma sha biyu ai masifa ne wannan kamata ana farawa awa ɗaya kawai an yi nasara mun fahimci wannan da kyau ko shine yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma dama Allah yake wa bashiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana wannan masifa ce har awa shida ana yaki ai wannan masifa ce kama shirku lil imani sayyidina Umar yace shirka ta tsaya ta yi kememe ga imani har sai da aka sha daga sannan aka kada ita min gudwatin ila zawal tun daga sata kuke yin yaƙi har lokacin da rana ta zawali ta gushe daga tsakiya sannan kuka yi nasara laqad ahdathtum ba'di hudusan ko hadasan lallai kun ƙago wani abu ne a bayana bayan da na tura ku kuka tafi to akwai wata bid'a da kuka ƙago, shi yasa Allah ya hore ku sai da kuka sha wahala tukuna aw ahdasa ba'dukum hadathun ko kuma wani bid'a wani abu ya faru bayan ainihin wato tafiyar ku in ba haka ba babu abin da zai sa ainihin a ce ai awa shida ana surfa jihadi ba ai nasara ba abin da Umar ke son ya nuna ke Shehu ya ce fa sha'anu kulluhu fi istijadatil qiwad wannan sha'ani na jihadi baki ɗayan shi ya danganta ne wajen kyautata jagorori a samu jagorori waɗanda suke kyawawa waɗanda suke gwaraza wanti umara da kuma ainihin zaɓe waɗanda suke ainihin na shugabanni gwaraza ma'ana a dubi suwaye kyawawa zaɓaɓɓu sa'annan a naɗa su zama shugabanni cancanta za a duba wa sahabil alawiyya da kuma waɗanda suke iya rike tuta su gumurzu da ita a tsakiyar maza dillin ba za su jefar da ita ba irinsa ake zaɓa fala yan bari an yuqaddima alal jaishi rajula bai kamata a gabatar da wani ya zama kwamandan yaƙi ba sai namiji Ja'a wanda yake da jarumtaka rabitul jashi wanda yake ainihin sadauki sadiqul ba'asi wanda yake yin jihadi da gaske manta tawassafal harba daga cikin waɗanda suka shafa ma suka shiga tsakiyar yaƙi suka yi gumurzu wa marasar rijal ya goge ya buga tsakanin shi da mazaje wa marasu mazaje kuma suka goga tsakanin su da shi wa nazal al aqran ya dunkufar da waɗanda suke sa'o'in shi ƙasa wa ƙara al ya kuma iya bugun kirjin waɗanda suke mazaje ne gwaraza sadaukai mun ji shehu ko ma'ana irin waɗannan sa'o'in shi ya buge su waɗanda suke sama da su ya iya dukan kirjinsu ba tare da jin wani abu ba sannan kuma wanda yake ainihin da gaske yake yakin ba wai da wasa ba sadauki wanda yake gwarzo ne duk gumurzu ya taɓa shiga to irinsa ake zaɓa fa'innahu innahu shehu ce domin kuwa idza kana kazalika in har shugaba ya zama haka fadaral kullu ala ra'ayihi dukkan ainihin waɗanda suke ƙarƙashin shi sai su zama su ma suna da ra'ayi irin nashi in ya zama shi sadauki ne yana kazar kazar sai ka ga mabiyan su ma suna kazar kazar yace ai kana jami'uhum ka annahum misluhu baki ɗayansu sai su zama kamar shi saboda sun ga shi ma gwarzo ne fa in ra'a ko idan ya ga wani mummunan abu zai afko wa waɗanda suke sojojin shi na ƙara alkata'iba fa in ra'a li qar'il idan ya ga akwai nasara wajen in an kutsa sai ya ja mabiyan shi su tafi wa illa in ko ya ga babu nasara fa raddal ghanama lizzariba sai ya dawo da ainihin waɗannan sojoji nashi zuwa ga ainihin wato barikinsu wannan wata karin magana ce larabawa suke yi makiwaci idan ya ga guri da za a kiwo da ciyawa da ruwa sai ya tsaya idan ya ga babu hali sai dawo da awakin shingen shingensu shine sai wannan karin magana anan ma'ana gwarzon da yake in ya ga akwai nasara sai a tafi in ya tabbatar babu nasara sai yake a dawo bara ka zo a sake shiri tukuna wattafaqal uqala'u dukkan malamai masu hankali sun haɗu ala annal harba khid'a cewa yaki dai dan yaudara ne sai da dabara sai da hikima fa awwalu zalika shehu yace farkon abin da za a fara yi yanzu shehu zai fara siffanta mana yaya ake yin ainihin jihadi a musulunce sai ce farkon abin da za a fara yi an ya bussa jawasi sahu kwamanda ya aika yan leƙen asirin shi shi askari a ya aika su su shiga cikin sojojin makiya farkon abin da za a fara kenan misali makiya suna can wajen ainihin wato kaduna to sai shi kwamanda yana nan zariya sai ya tura wasu daga cikin ainihin a sojojin shi su rikide su je su shiga cikin waɗancan makiyan ba tare da sun sani ba su je su yi mishi bincike ya alima akhbarahu shi waɗancan yan aike da aka aika su rinka sanar da wannan ainihin shugaba labarin waɗancan makiya wa alima ru'asa'ahum kuma su waɗancan da aka aika din su rinka su san su wane ne shugabanni daga cikin waɗancan kafirai din wa qadatihim su san kuma su wane ne waɗanda suke jagorori na runduna runduna don bataliya guda to za a samu kwamandanta guda daya wannan bataliya sai a kasa ta kamar uku kowanne ainihin wato group akwai wanda yake jagoransu to a san waye kwamanda na bataliya waye jagoran kowane yanki daga cikin waɗannan ainihin bangarori guda uku na waɗancan makiya duk ana buƙata a san su haka mun gane wannan ko sa'annan wa zashaja'ati minhum kuma su ƴan leƙen asiri ɗin nan su gano da wane da wane da wane daga cikin kungiyoyin kafirai din can su ne waɗanda suke gwaraza wa tadbiratihim su san waɗanda suke da dabaru daga cikin waɗancan makiya amfanin a tura yan leƙen asirin ƙasan kenan abubuwan da za su je su binciko kenan su waye gwaraza su waye shugabanni su waye masu dabara duk sai su je sai su binciko su waya idhum wa'adan jamilan shi wannan kwamanda na musulmi yawa mabiyan shi alkawari alkawari kyakkyawa wa yuqawwi atma'ahum ya ƙarfafa duk wani burinsu da abubuwan da suke tsammanin zai ba su an yanalu ma indahu min alhibat yace yayi musu alkawarin za su samu kyawawan kyaututtuka alfakhira kyaututtuka na alfahari wa yaqulu li kullin ma'ahu ko duk wanda yake tare da shi daga cikin sojoji ya mai nasiha yace a aratta liqa'a lokacin da aka tura waɗannan ainihin ɗan leƙen asiri da sojoji zai musu alkawarin kar ku damu duk wata kyauta da kuke tunanin zan bayar to zan ba da ninkin ba ninkinta kar ku damu ko an kashe iyalinku ba wata damuwa game da rayuwar iyalinku ko an kashe ku kaza kaza duk ya karfafi ainihin waɗannan waɗanda ya tura to sa'an nan waɗanda kuma suke tare da shi sai musu nasiha cewa idza aratta liqa'a idan kai nufin ka haɗu da makiyinka falatan shib fi harbin kar ka faɗa cikin tsakiyar fagen fama wa in wasiqta bi shiddatika koda ka amince da karfinka cewa kana da karfi to kada daga zuwa filin daga ka afka hatta ta arifa wajhal maharabi minha har sai ka san mafita da a ce al'amari zai ɓaci ka san inda zaka gudu to sai ka san wannan magudar tukuna sannan zaka fada kada ka fada kawai saboda kana ganin kai mai karfi ne a'a ya zama ka fada amma ka san koda za ta ɓaci ga inda zaka gudu mun fahimci wannan fa innan nafsa shehu ya ce domin ran ɗan adam aqwa shay'in idza wajadat abu ne wanda yake mai ƙarfi idza wajadat sabilal haila in ta samu ainihin wato hanyar da za ta yi dabara in ta shiga halin kakani kayi to a lokacin da ainihin ya fada sai ya karsashi ma'ana rai na ɗan adam in kasancewa in na shiga rintsi din nan ko da ta ɓaci ga inda zan gudu to za ka rinka karsashi lokacin da ka fada amma in ka tafi baka san inda za ka kauce ba in bala'i ya zo to wannan zai rage maka kazar kazar da zaran kaga an saka ka a rintsi shikenan sai kai sauri ka saranda amma in ka san ga hanyoyin gudu ga hanyoyin gudu to wannan zai taimake ka wajen kazar kazar wa aba aku shay'in idza ya isat minha kuma ran dan adam ya fi komai rauni in ya da tsammani daga samun mafita in ka san cewa ko ya baci babu mafita to ba yadda za a yi ka tsaya ainihin kana kazar kazar tare da kai mun gane wannan ko yace wa min hazmi an ya kuna himatun rijali shehu yace yana daga cikin dabarar yaƙi. ya zama mazaje waɗanda suke sune matsara wa kamatin abtsal da kuma waɗanda suke sune cikakku ko kuma hamshakan sadaukai fil kalbi zama sune a tsakiyar rindina fa innahu mahaman ne. janahani yace domin duk lokacin da duk yadda fuka suka karye fal'uyunu naziratin ila alqalb idanuwa suna nan suna duban tsakiya idan waɗannan yan ƙanana na gefe an rusa su in tsakiya tana nan lafiya lau to waɗannan na gefen za su samu ƙarfi tare da su mun fahimci wannan ko fa idza kanat rayatuhu taqfiqu yace in ya zama tuta ta shi kwamandan yaƙi tana nan a tsaye wa tubuluhu tudrabu kuma gangunan shi kujen yaƙi ana nan ana buga wa sadaukai kana hisnan lil janahain wannan yana kange yana kuma ƙara ƙarfi ga su waɗannan da ke fuka-fukai waɗanda ke gefe ɗin in suka leƙa suka ga har yanzu tuta tana nan hannun kwamanda ko da sun gudu za su dawo amma in ya zama an saka kwamandojin daga gefe ana zuwa kaga an sare kwamanda tuta ta faɗi kai da ke tsakiya sai kai sauri kai saranda al'amari ya lalace kenan to shine yake cewa kana isnan lil janahaini ya awi ilaihi kullu min hazmin duk wanda aka yi galaba a kan shi inda ya hango tsakiya ya ga da karfi tare da ita sai sauri sai dawo gare ta saboda ya san manyan suna nan har yanzu fa idan kasar alqalbu shehu yace idan kuwa tsakiya ta karye manyan kwamandoji suka karaya ko aka yi nasara a kansu tamazzaqal janahan shikenan fuka-fukan duk sai su ɗaiɗaice sai kowanne ya kama gaban shi duk sai su kece wala يضر انكسار جناحي al-askar ثبات القلب ya yace kasancewar fuka-fukan sojoji na gefe da gefe sun karye wannan ba zai cutar da rundunar yaƙi ba matukar dai tsakiya ta tabbata sun yarji ulfaru ilal kalbi shi kanshi shi wanda ya gudu in ya hango ya ga tsakiya tana nan lafiya sai ya dawo ko mun fahimci wannan duk wannan shehu yana ba da shawarorin abubuwan da kai kwamandan yaƙi zaka ka gayawa waɗanda za su shiga cikin filin daga ne wa askarin kasara qalbuhu fa'aflaha aflaha yace da wahala a samu rundunar yaƙin da tsakiyar ta za ta karye manya za su karye kuma su nasara da wahala a samu haka wa al ahammi shehu yace yana daga abu mafi muhimmanci ikhtiyaru shaja'an a zaɓi waɗanda suke sune sadaukai dan haka yace fakhtar zawil bisala ka zaɓi waɗanda suke ainihin sune jigga sune gwaraza wala alaika Allah ya kusuru karka damu ba sai suna da yawa ba ka dai zaɓi waɗanda suke su ne sadaukai gwara za ka saka su a tsakiya kai kwamanda to kar ka damu kasancewar guda goma ne ko guda talatin ne a'a tun da dai su ne gimshikan yakin to alhamdulillah wala sa qawla sha'ir yace kar ka manta maganar ainihin wani mawaki wannan mawaki ibnu duraid ne wani babban mawaki ne al-basri al-adib yana daga cikin a'immatu na lugha yana da ainihin manzuma wadda take waka ce maqsura ya karke ta da alif alif alif alif a wajen baiti gashi nan birjik yi ta a ibnu durayd ce wan nasu alfun minhum wahidin? wa wahidin kal alfi in amrun ana Ya ce, wan nasu alfun minhum kafirai in an samu ɗari daga cikin kafirai in dai mu ce da ƙarfi mu ce da nasara ka wahidin ai kamar mutum ɗaya ne su dubu ɗin nan wa wahidun kal alfi in amrun ana idan al'amari ya zama bala'i kuwa aka yi nasara a kanmu to guda ɗaya sai zama mana tamkar da dubu ai haka abin yake ko in kun fi karfin su ko da sun kai su dubu sai ga kamar mutum ɗaya ne sai ku juya yadda kuke so in suka fi karfin ku ko da mutum ɗaya ya fi karfin ka sai ga kamar mutum dubu ne suka yi maka taron dangi yace to karka manta da wannan wa ma yalzimu qa'idul jayshi shehu yake yana daga cikin abubuwan da kwamandan yaƙi zai lazimta idza wasala ila mahallin liqa idan ya kai wurin ainihin saduwa da makiya an yakhfiya alamatahu duk wata alama tashi da za a gane shi da ita to ya ɓoye ta allati huwa mashhurun biha wadda ya shahara da ita duk wata alama da ka san in makiyinka ya ganta zai gane to ka ɓoye ta yace fa inna aduwahu domin makiyin shi kadista alama hailatahu mai yiwa yana nan yana neman ya san duk irin wasu dabaru na shi wannan mayaki wa launa farsihi da kuma kalan dokin shi wa dabbatihi da kuma dabbar shi fala yalzimu khaymatahu laylan wa naharan dan haka kai kwamandan yaƙi karka lazimci tantin ka dare da rana yau kana nan gobe sai kuma sai ka koma can jibi kana can ta kana can inda za a tsammaci nan za ka kwanta ko da an kawo hari sai a ce ai tunda mun riga mun kone rumfa kwamandan ai mun kone kawai sai ga kwamandan ya miƙe sai su ashe ba a cikin wannan rumfa yake ba kar ka lazimci guda daya yau sun turo waɗanda suke ainihin yan binciken asiri sun zo sun ga anan kwamanda yake wannan koren tanti anan yake shikenan sai a zo sai a jefo bam wannan gurin in kana ciki shikenan sai tashi da kai amma ka fara bacci a wannan can wajen sha biyun dare sai ka tashi ka koma can na ƙarshe kana can canza wuri an gane ko dare da rana kar ka sake ka dimanci wuri daya aikin aiki ne wal yubaddil zayyahu kuma ya rinka canza adan shi in an san ka kana sa jajayen kaya ne to yau ka sa fara gobe ka sa bulu kullun dai ka rinka rikida ga kanan kamar wa take wahainiya ko wa yughayyiru khaymatahu kuma ya rinka ainihin wato canza wannan tanti nashi idan tantin naka iri kaza ne ka canza shi ya zama iri kaza kuma ka koma da shi wuri kaza kar ka dauki wannan jan tanti da aka sanka a ciki ka je ka kafa shi a can sai a jika tantin ja ne ka kafa shi nan to shikenan ka juya shi sai zama cikin shi fari ne sai ka kafa shi can kuma hagu tanti yan rumfa ce ya karama haka kamar shigen buka-buka. sai ce wa yu'ma makanahu, wa yu'ma makanahu sa'annan kuma ya rinka ainihin wato ɓoye wurin shi duk wurin da ya zama zaka zauna kai shugaba to ka rinka ɓoye wannan wurin kai la yaltamisa aduhu gurratahu saboda kada maƙiyin shi ya nemi ainihin wato sakacin shi ya nemi lokacin da kaga fala sai ya afko maka kar ka sake ainihin wato wurin naka ma ka sake ka rinka bayyana shi kane kana boya kane kana boya tsakanin duwatsu ne da bishiyoyi haka zaka rinka yi ai mun karanta nan cikin riyadu salihina annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kwanta a wani wuri daban sai kuma sahabbai kowa ya je kwanta a nashi wurin har wani kafiri ya zo ya tare shi da takobi ma'ana sai ka rinka samun wurare karka duk inda aka hango tunturin da jama'a ya zama nan ne kake su gane cewa da ka zo ka zauna mabiyanka za su zo su kewaye ka a'a ya zama sabanin haka inda ake ganin cincirin dan sai ya zama ba nan kake ba kana wani gurin fa idza sakanatil harbu yace idan yaki ya saurara ya sauki fala tamshi fil nafril yasir karka rinka tafiya a cikin tawaga ko kuma ainihin runduna wadda take yar kadan min qaumihi fala yamshi fil nafril yasir min qaumihi kai rinka tafiya a cikin yar runduna wadda take yar kadan daga cikin mutanen shi khariju askarihi ya fita daga cikin wannan bataliya a'a kai komanda sai ka lazimci asalin mutanen da suke sun fi yawa asalin bataliya haka za a rinka tafiya kaka ware kana shiga cikin yan tsiraru haka masu tafiya gaba gaba ce fa inna uyuna aduwihi domin idanuwan makiyin shi kad uzkiyat alaihi dukkan su suna nan kowanne ya wasa idan shi yana leken inda kake duk inda kake yana yana leke yana kai kuma ka rinka kakkauce mishi wa ala hadal wajhi yace ta wannan fuska da kaji muka siffanta kasaral muslimuna jiyusha ifriqiya musulmi suka karya ainihin wato rindinar ifriqiya wadda ainihin lokacin har su mutanen ifriqiya waɗanda suke maguzawa ne a lokacin wajen tunis da makamantansu bayan sun yi nasara akan rindinar musulmi to sai shugabansu ya fito yana tafiya yana takama a cikin rindina wadda take yar karama sai kwamandan musulunci sai ya ainihin yi dabara sai je afka wa shugaban sai aka yi nasara a kansu to ya ce ta wannan dabarar da ta ji ta haka ne ainihin musulmi suka yi nasara akan ainihin kafirai na ifriqiya inda fatiha lokacin da aka ci wannan kasa da yaki Wazalika zalika harba sakanat fi na nahari yace abin da ya faru shine yakin ya dan saurara ne a tsakiyar rana lokacin da musulmi suke yaƙa ifriqiya din fakaraja maqdamul aduwi yamshi kharijul askar sai shi kwamandan na waɗannan mutane na ifriqiya sai ya fito yana tafiya wajen ainihin bataliyar shi kuma a cikin yan eh, mutane waɗanda suke yan kaɗan Faga alkhabaru ila abdullahi bin abisar sai abdullahi dan abisar wanda shine kwamandan musulmi sai ya samu labari ga kwamandan kafirai ya fito a cikin tawaga yar kaɗan fakharaja fi man wafiqa bihi min rijalihi sai shi abdullahi dan abisar ya fito daga cikin mutanen da ya amince daga cikin musulmi fa'amala alal aduwi sai ya ainihin afka waɗannan makiya faqatal al malik sai ya kashe sarkin su wa kana al fatu shikenan sai aka yi nasara mun gane wannan ko to da ta haka ana yin nasara to kai musulmi ka sake ainihin dan gyara mana wani ya dan zauna kusa da shi kar ka sake kai haka ta faru gare ka wa amma sifatul liqa'i shehu ya ce amma siffar da ake yi a haɗu da ainihin waɗanda suke maƙiyafa ta wacce siffa yaya za a yi safu wajen jihadi to abin da shehu zai siffanta kenan sai ya ce famin ahsani tartib tsari mafi kyau fihi dangane da ainihin yadda za a tsara waɗanda za su yaƙi an ta taƙallada lahur rijal a jeranta maza waɗanda suke ainihin a kafa suke ba akan abin hawa ba a jera su a gaba in yaso sai a jera wasu sai su biyo bayan su darasi a jera su kowanne yana rike da dark shine ainihin wannan mai take da suna garkuwa alkamila wadatacciyar garkuwa ɗan gyara da mana wadatacciyar garkuwa ina fata an gane a samu wadatacciyar garkuwa kowa a danka mishi su waɗannan waɗanda za a fara sawa a sahun gaba warrumhi tuwal warri mahu tuwal da kuma masu waɗanda suke masu tsawo wal mazariq da kuma barandamai almasnuna waɗanda suke da kaifi annafiza waɗanda da an buga kawai za su yanke ma'ana makami uku uku kenan kowa za a bashi ga barandami ga mashi sannan kuma ga garkuwa tare da su waɗannan waɗanda za a fara shiryawa a gaba fayu safu sufufahum sai a jeranta su akan safunsu wa yarkazu marakizahum sai kuma sai su ainihin a'ajiye waɗannan makamai nasu a gaban su wari mahahum da waɗannan masu nasu fil ardi sai su kafe su a ƙasa wa kullu rajulin minhum kowanne daga cikin su kad alqamal arda rukbatahu yusra ya saukar da kafar shi gwiwar shi ta hagu a ƙasa mun fahimta ma'ana ba wai a tsaitsaye ba A'a kowanne sai durkushe gwiwar shi wannan ta hagu sai durkushe ta a ƙasa sai kuma ya ainihin kafe wannan haka ina fatan dai an fahimci siffa kamar shigan masu zuba tsere an gane ko ga mashi a kafe ga barandami ga kuma wannan garkuwa kowane tsaya haka wa tirsuhu qa'imun bayna yadayhi garkuwar shi tana gaban shi wa khalfahum bayan an jeranta waɗannan waɗanda ke rike da wannan mashi da garkuwa da barandamai sai kuma a saka arrumatu waɗanda suke masu harbin kibiya su kuma a bayansu al-mukhtaruna zababbu allazina tamzuqu sihamuhum duro waɗanda yake kibiyoyinsu za su iya keta silke kamar bullet proof yanzu a samu bindigogin da yake in an harba za su iya huda bullet proof ta ainihin buge wannan maƙiyin dir a wannan lokaci duro riga ce wadda ita ce sulke wanda an sa ko da an harbo ka da kibiya sai kibiyar ta faɗi mun gane wannan ko ai mun karanto ran nan yace a iya sanya alharini a wurin yaki. alharinin da aka san in an harbo kibiya zai tunkuɗa kibiyar baya to sai a samu ainihin kibiyoyi waɗanda yake za su iya fasa silke na ainihin waɗancan maƙiya sai a danka waɗannan da za a jera a bayan waɗancan ina fata an gane su a tsaye za su tsaya kowa da kibiyoyi da kwari da baka kenan kashi na uku kuma shehu ya ce wal khailu khalfar rimatu su kuma waɗannan a samu dawakai khalfar rumati khalfar rumati a saka su sune za su zama a bayan waɗannan da ke tsaye da kibiya da kwari da baka to haka za a shirya su waɗannan waɗanda suke ainihin wato akan dawakai suna rike da makamansu waɗannan kuma na tsakiya su masu kibiyoyi ne waɗannan kuma da ke gaba kowa an bashi waɗancan makamai da aka faɗi fa'iza hamalal kuffaru alal na. idan kafirai suka afko wa musulmi lam yata zahar rijila kada waɗannan waɗanda ke gaba ɗin nan waɗanda suke tsaye akan kafafuwansu kada su raurawa kada su kaɗa su tsaya yadda suke ala an hay'atihim kas su canza kas su kau daga wannan yadda aka tsaye da su ɗin nan suka durkusa yace wala kama rajulun alaka da maihi kada wanda ya miƙe ya tsaya akan kafafuwan shi biyu sun hango kafirai sun kusa da mu kada su su miƙe tsaye a kowa ya tsaya anan inda yake wata dabara ce za a yi za ka san shehu mujahidi ne ba wai cewa yake hayya alal jihad hayya alal jihad bai iya ko harba kibiya ba a'a an yi abin ne a aikace bayan an karanta sai za qarubal adu yace idan makiya suka kusanto rashaqahumur rumat sai su waɗannan waɗanda ke da kibiyoyi sai su hau harbin su na tsakiya kenan waɗanda ke tsaye bin nishab da waɗannan kibiyoyi nasu war rijala su kuma waɗannan na gaba ɗin waɗanda suke a dudurkushe akan kafafuwansu bil mazarik su kuma su hau kamfatar waɗannan kafirai da suka taho da waɗannan barandamai nasu kafiran suna matsowa kusa waɗannan na tsakiya sai su fara harban musu su fara musu ruwan kwari da baka kaga duk sun fara jigata su kenan suna ƙarasowa kusa waɗannan kuma masu barandamai sai su hau sararsu in an kawo musu sara su kuma gana su ainihin garkuwa za su kare kansu mun gane wannan ko ya ce wasa darar rimaku to shi kenan su masu kibiyoyi ai sun gama ruwan kibiyoyi ko to sai su sauri sai su fice tilka a ta gaban su kar su koma ta baya to in za su fita daga wannan sahu da aka jera siya za su sai shehu ya ce fa ya yi natan wa yusratan wasu su dare su yi dama wasu su dare su yi hagu sai masu dawakai sai su fito kenan an fahimta ko ya yace fa yakhruju musulmi na sai dawakan musulmi su fito fatunawilu minhum fi sarar su Masha Allah gurgurda yadda Allah ya so al mujahidul muhaqqiq kenan al fatinul wahid mun fahimci wannan ko to kun ji da yadda shehu ya sifanta waɗannan a gaba waɗannan na biye waɗannan to waɗannan na tsakiya su ne za su fara harbi waɗannan da ke gaba kuma in sun lura na tsakiya nan sun jiga ta waɗannan kafirai su waɗannan ainihin na tsakiya sai ko wannan ya dama wannan ya hagu waɗannan sun sassare su waɗannan kuma su fito su karasa su shikenan wa awwalu dhufur shehu yace ka sani da cewa farkon abin da ke kawo yin nasara akan makiya al-ijtima'u shine haduwar kai matukar ana son ai nasara sai kai ya haɗu wa awwalul khizlan farkon abin da zai kawo a ɗaiɗaice a taɗe al iftira kowa ya rarrabu ya kama gaban shi wa imadul jama'a yace gimshikin da ke haɗa kan jama'an musulmi as wa ta'a shine jin maganar Allah da manzon Allah da kuma biyayya bayan an ji din wa qala ba'dul musannifina wani daga cikin malamai da ya rubuta littafi yana siffanta yadda za a yi jihadi yace kasratu takbir inda liqa yawaita kabbara a wurin ainihin da aka haɗu da makiya fashilun wannan barar da gari ne wannan kuskure ne yawaita kabbaran don za a zo a yi maganar kabbara kaka ce an samu ta naƙudi. yawaita kabbara ɗin, to wannan kuma yana kawo gurgujewa al'amari a'a a yi gwargwado kawai sama sama ka a yawaita da yawa Ya ce, wa ghuddul aswad ku kame sautin ku ka rinka daga sauti da yawa wa ajlis sakina ku tabbatar da natsuwa a tsakaninku wa aqful jubna kuma boye tsoro ko da ka razana kakai saurin nuna tsoro wa zukuru dhaga'in ku rinka cino wulakanci da kaskanci da za ku fada in kuka sake kuka bada kai ga kafirai wannan zai sa daure idan na sake na durkushe to zan zama bawa kafiri zai rinka dora mini tulun giya ina yawo da ita kaza kaza ka rinka tuno wannan wulakancin sai ka dage fa innaha tab'atu alal iqdam don yin tuno irin waɗannan abubuwa zai rinka sa mutum yayi karsashin wajen yin gaba gaba sai ce waltazimu ta'a ku lazimci yin da'a ga Allah da ma'aiki fa innaha hisnul muharib don yin da'a ga Allah da ma'aiki ita ce garkuwa ga duk wanda yake ainihin zai yaki mun gane wannan ko ai kowa ya san kisa yadda aka yi a Uhudu yakin Uhudu saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kawo kadai aka yi rashin nasara saboda haka nake ganin akwai mummuna kuma gurguwar dabara a ce muna son za mu kafa gwamnatin musulunci muna son za mu yi jihadi ba za mu yi magana a ƙida ba wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wannan yana zuwa wurin boka wannan yana bid'a wannan yana fasikanci wannan yana kaza ba za a tsaya a gyara al'amura gwargwado yadda za a iya ba sai a ce hayya bina ilal jihad a to kawai jihadi sai an je daga karshe ko an zo daga karshe ba zai yiwu a gyaran ba sauran aka zo za a gyara sai ce dan me tun farko ba a ce kaza bid'a bane ai shehu usmani sai da ya fara sa wa kanshi tambarin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a sannan aka zo kai jihadi to da sai an yi magana akida sai an yi magana bid'a sai an yi magana sunna sai an gyara kaza sai an gyara kaza sai an gyara kaza sannan za a fara magana akan jihadi to kenan sai tafiya ta yi amma wannan yana shirka wannan da guru da laya wannan da kambu wannan ya dako ba duhu wannan ya dako kaza a ce za a taho jihadi ba za a taba yin nasara akan an fusatar da Allah ba kuma mun fahimci wannan ko to shine bayanin da shehu yake yi yake cewa farkon abin da zai kawo nasara ga mai yaki shine lazimci wa Allah madaukakin sarki ba'a da biyayya binciki bid'ar da to shehu yace idza waqa al-liqa'u idan haduwa ta tabbata ma'iya aka hadu barazal qaba'u to a lokacin ne kaddara Allah za ta fito ma'ana in dai aka haɗu. to wanda Allah ya kaddara zai zama mai kafa daya ko mai kunne daya wanda zai rasa ran shi to a lokacin ne duk wannan kaddara da ikon Allah za su bayyana yace rubba makidatin ablagu min najida so da yawa wani irin makircin da za a yi wa kafirai ya fi jarumtaka jarumai wani makircin da wani shirin da za a tsaya kulla wa kafirai ai ya fi wasu jaruman su tsaya su nuna sadaukantaka a filin daga don haka sai yace rubba kalimatin hazamat askaran so da yawa kalma ɗaya wajen ba da shawara ai kaza takan taimaka a rugurguza ainihin bataliya ta makiya asabaru sababin nafa shehu ya ce haƙuri dai shine sababin da ke kawo a samu nasara wa zufuru ma'asabar, sa'an nan kuma nasara tana tare da haƙuri ya ce la gufura ma amma fa ba za a taba cin nasara ba tare da zalunci wannan yana shan giya wannan mazinaci wannan yana bid'a wannan mai asiri ne wannan mai guro da laya wannan mai tsafi wannan mai bidi'a. duk an haɗo tarkacen iska sai a ce za a yi nasara ce to ba zai yi a taba nasara ba ma tare da zalunci sai ce la tajbunu inda liqa kar ku sake ku rinka jin tsoro lokacin da kuka haɗu da makiya wala tumassilu indal qudra kuma kar ku ainihin wulaƙantar da makiya lokacin da kuka yi nasara a kansu abin da ake nufi da ainihin musula ne, bayan an kashe mutum a kama hancin shi a datse ko a kama idan shakwa to an hana yin wannan a cikin shari'ar musulunci an dai kashe shi to shi kenan an gama da shi wa alaikum assalam wa rahmatullah malam tambaya a kan yanda shirin kanta ya fi na'am yiwu mana ai dama gwargwadon ai dama tun da farko ya ce babu mamaki kowane wuri da akwai kowane zamani da kowane wuri akwai gwargwadon abin da zai dace da shi yanzu zamani ya canza yanzu ba a yin yaƙi da kwari da baka da barandami da sauransu wannan yana siffanta ne gwargwadon zamanin da yanzu sai in yaƙi ya tashi sai a kalli yaya ne za a yi a samu nasara sai a yi shi kenan mutum ɗaya ne zai hau kan wata ainihin bishiya ya jefa masa ainihin gurnet kenan ya isar a'a za a tafi ne wannan na tanka wannan na kaza wannan na kaza za a warwatsu ne a cikin daji duk hanyoyin da aka ga za a yi sai a yi amma kada musulmi su sake su zauna ba su koyan yaƙi musulmi su zauna ba su koyan yaƙi wannan fajirki ne don Allah ne ya farlanta Allah da ya ce ka yi sallah ka dai san sallah wajibi ce shine kuma ya ce dole ne ka tsaya ka koyi yaƙi kuma ka yi tattali don haka duk musulmin da aka same shi baya da wani makami tare da shi a gida ya zama fasiki a wurin Allah Don Allah ya ce wa iddu lahu ya ce mastafa'atu gwargwadon iko ko wuka ce in ita ce gwargwadon ikonka tare da cewa ka sani fa zamanin wuka ya kusa wucewa yawwa gwargwadon ikonka kana da jali naira dubu ɗari ka ware naira dubu talatin ko dubu ashirin ka sai bindiga ka ajiye kai kana cewa sai an baka izini sai an baka izini su maƙiyanka ba su neman izini za su mallake ta matansu sun iya harbin bindiga ‘ya'yansu sun iya harbin bindiga sannan kuma kowa ya iya sakawa bakin shi linzami fiye da na kura sa wanda zaka je na surutu amma kai ana dawowa practice shi kenan sai ka ce ka a yau ai wani ma sai zo yana ba mata shi labari dan shashanci mata shi zai zo yana ba labari ka a yau ka ai mun gaji wallahi yi mini tausa lafiya mai gida wallahi practice muka je kin san arnan nan sai da shiri shikenan tana zuwa aji wurin mata ita ma sai ta faɗi shikenan ta ce ai zuwa na shiri suke zuwa suna nan za su yaƙe mu shikenan wani musulmin sai ya ce wai shi za a yaƙa Kaji ji wanda aka koda mishi mari aka ce zauna nan kai ta tasbihi sai zauna shikenan an gama da shi yaushe wai zai tsaya kula waɗannan turar kafirai Allah yake a tsaya ai watattali mun gane wannan ko to kuma wallahi dole mu iya da bakin mu amma wallahi ba mu da sirri kuma mu dole kowa ya sa bakin shi takunkumi duk wani wuri da za a je ai taro da musulmi a ce kada ku sake kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kana dawowa sai ka ji wani ya fasa magana Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa kada ku ji tsoro lokacin da aka haɗu kar ku ainihin wato fatattaka jikin kafirai lokacin da kuka samu iko akan su wala tusrifu inda zuhur kuma kar ku ainihin yi almubazaranci lokacin da kuka samu ƙarfi, dukiya ta samu to banda almubazaranci a tsaya a ainihin yi amfani da dukiyar Allah yadda Allah yake so wala taghullu inda al in kuma kuka samu ganima kar ku yi sata an tara dukiya kar kai sata daga ciki wa nazzihul jihad ya ce ku tsarkake jihadin ku an garda duniya daga duk wata manufa ta duniya ya zama tsakanin ku da Allah kawai ha wannan faslin ya kare mun gane wannan ko to wannan shine ainihin a takaice abin da shehu ya bayani dangane da yaya ne waɗanne irin dabaru ne za a yi a wurin yin ainihin yaƙi dan taimakawa addinin Allah kamar yadda muka faɗi muna sake faɗi gwargwadon yadda aka ga maslaha ta kama haka za a yi gwargwadon yadda zamani ya zo kenan a dai wannan zamanin muna cewa babu abin da ake nema da musulmi su mallaka sai bindigogi bindiga mai fitar da wuta yar fistin wadda za ka saka aljihu ka samu ainihin gurnet ka tattali komai da komai ka je ka aje shi inda ya kamata ba an ce kowa ya addinin shi ba to addinin mu ya ce mu tattali makami a shi kenan ko an ce kowa ya addinin shi to mu muna addinin musulunci addinin musulunci ya ce mu tattali makami mu tattala dan me ba dan mu da fitina ba Allah ya ce in suka fado muku ku tashi ku kare kanku shikenan musulmi ba a taba cewa su tashi su faɗa ba amma duk wanda ya taba mu to zai haɗu da ƙaumin uli ba'asin shadidin an gane wannan ko to sai shehu ya ce alfaslu tasi wal fasli na ashirin da tara fi hukumin iftikhari inda ramyi hukunci game da takama da alfahari lokacin da mutum ya zo harbi war da rera waka Wa tasmiya da kuma mutum ya faɗi sunan shi ya ce ni ne wani dan wani wasiyah da kuma ɗaga murya fil jihadi a wajen jihadi menene hukuncin waɗannan abubuwa shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa gurin Allah sai in ce inna jami'a ma zikira jaizun duk abubuwan nan da aka faɗi halal ne a cikin shari'ar musulunci da alfahari da ainihin rera waka da faɗin suna da kuma ɗaga murya wajen jihadi duk shari'ar musulunci ta tabbatar da haka wa fil a cikin littafin mukhtasar na shehu Khalil fi akhir babil musabaqa a ƙarshen babin da ke magana akan zuba tsere cikin mukhtasar mai mukhtasar ya wa jaza fi ma adahu majjanan ya halatta a ainihin yi alfahari a wurin jifa ko kuma a rera waka ya ce fi ma a dahu don ya lissafo ya ce ya halatta a yi tsere tsakanin doki da doki ko tsakanin doki da raƙumi ko kaza da kaza sai ce to za fi ma a dahu abubuwan da ba waɗannan dawakai da makamantansu ba su ma ya halatta a yi tsere kamar me kamar da kafa ya halatta a zuba tsere da kafa ya halatta ainihin a zo ana gwada kokowa da ƙarfi amma ba kokowa irin wannan ta maguzawa ba Ko kowa wanda musulmi za su yi don a ainihin rinka training ɗinsu a kanta da tsere da makamantansu ko da kibiyoyi a ce ga wani ainihin target an ajiye wanda duk ya samu wannan target za a yi mishi kyauta kaza to ya ce ya halatta amma sai ya ce majjanan ba tare da komai ba ka a sa komai ma'ana wajen doki da raƙumi da makamantansu ya halatta sai a ce an saka naira dubu goma wanda ya tsere wani zai ɗau wannan dubu goma to amma abin da ya shafi saɓanin haka fa to shine sai ya ce a sai dai a yi shi kyauta babu ko kwabo babu komai a tsakani to me ya samu muka ce ya halatta ko da mai muktasar ya ce sai dai a yi kyauta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hadisi ya tabbata sahihi cikin sahihil bukhari ko abi dauda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani katon kafiri ya zo gindin ka'aba yana cewa waye zai iya bugawa da ni ko waye shiru manzon Allah ya ya ce to me kasa in an ci ka yace na saka akuya daya manzon Allah ya tashi ya damfara shi da kasa ibnu mas'ud ku rike mana wannan yace yaya yace ya sake saka daya aka sake manzon Allah ya sake kifar da shi manzon Allah ƙarfi malam wa yake magana wani field marshal yanzu aka sake bayarwa a rike ya sake saka ɗaya ka ji karambani kiwo kawai aka aiko shi <laughs> aka cinye guda uku aka cinye guda uku shikenan sai ce to ta farko in na ce ta gudu ta bi daji ta biyu in na ce kura ta cinye ta ta uku in ce ne manzo Allah ya ce ko ba shi awakin shi ba za mu hada mai kai da cinye awaki ba tafi to kan haka malamai suka ce ya halatta kuma gashi kowa ne bai daga cikin abubuwan da mai muktasar ya lissafa sai ce wal iftikharu inda rami haka kuma ya halatta a yi alfahari da nuna takama wajen harbi wal rajaz da kuma rera waka wal tasmiya da kuma faɗin suna wal siyah da kuma ainihin ɗaga murya wal ahabbu yace amma abin da shari'ar musulunci ta fi so daga cikin waɗannan abubuwa baki ɗaya zikrullahi a rinka ambatan Allah ma'ana a rinka kabbara ko a rinka tasbihi lokacin da ake waɗannan abubuwa waɗancan sun halatta amma abin da ya fi falala shine a rinka faɗin sunan Allah wajen faɗin sunan Allah shi ne game da muka bayani ba a son yawaita takbirat kuma Ya ce la sun rani amma ba wai maganganu na shi mai harbi ɗin ba kar ya rinka faɗar wasu magan an fi son ya rinka yawaita ya rinka ambatan Allah ba wai wasu surutai nashi shi mai harbin ba a'a ya rinka ambatan Allah ya fi qala al-kharshi fi hadha al ya faɗi a cikin wannan wuri da yazo sharhin muktasar yace ya'ani annahu yajuzu al-iftikhar ai mai muktasar yana nufin ya halatta ayi alfahari ai zikrul mufakhar mutum ya rinka faɗin abubuwan alfahari inda rami a wurin da ya zo yin jifa bil intisabi ila abin yana danganta kanshi zuwa ga baban shi an gane ko yadda manzon Allah yake anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan gidan abdul muttalib kaga ya danganta kanshi ga mahaifi awil kabila ko kuma ya rinka ainihin danganta kanshi zuwa ga kabila zai buga mana misalan waɗannan abubuwa li'annahu aghra li ghairihi don wannan zai fi ainihin razanawa da firgita wannan makiyin nashi don in ya zama makiyin ka yaji har kirari kake wa kanshi gwiwar shi za ta karye kasancewa zai ga ashe har ka samu nasara kai yanzu ma alfahari kake sannan yace wa bitabaqtur fil mashi kuma ya halatta mutum ya rinka takama wajen tafiya fil harbi a wurin yaƙi ka fi'ili abi dujana kamar yadda abu dujana yake yi faqala lahu alaihi salam manzon Allah ya ga abu dujana yana takama yana rangwada zai yi harbi sai ya ce innaha mashyatun yabghadu Allah wannan irin tafiya da takama Allah yana fushi da ita illa fi misli hadha al sai dai a guri irin wannan Allah yana santa amma ba haka ba Allah bai san tafiya ana alfahari waka zalika ya juzu rajizu haka kuma ya halatta a rinka ainihin rera waka inda rami a wurin da ake harbi li khabari muslimin saboda hadisin da aka samu cikin sahihi muslim an salamata bin al-aqwa daga salamatu dan aqwa yace kharajtu fi athar al-qawmi na fita ina bin bayan wasu kafirai armihim bin nabli ina ta harbin su da kibiyoyi wa artajizu kuma ina rera waka wa Kulu ina cewa ana al-aqwa ni ne dan akwa al yawma yawmur ruba'i yau kam in ba jarirai masha mama ba ba waɗanda za su haye yana bi yana defense yana faɗa wannan kalma ka gare da waka yake to ya halatta mun gane wannan ko sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ake yakin ahzab ya fito sai ga sahabbai suna haƙa rani ya ga suna shan wahala sai ya haure da waka yana Allahumma la khaira illa khairal akhirah fansuril ansara wal muhajira ya Allah babu alherin da ya kai alherin lahira dan haka ka taimaka mutanen Madina da waɗanda suka yi hijira daga Makka su kuma sai suka hau cewa na hannun lazina baya o Muhammada alal jihadi ma bakina abada mu muka yi wa Muhammad mubaya'a akan jihadi matukar muna da rai sai suka rinka yana bayarwa su kuma suna amshe aka ce ya halatta ta tajuzu tasmiya inda rami haka kuma ya halatta mutum ya faɗi sunan shi lokacin da zai harbi kafirai ka fulan ibn fulan kamar ni ne wani dan wane sai garam sai ka harba mishi waya juzu siya inda rami kuma ya halatta mutum ya daga sautin shi ya yi ihu ya yi wa kafiri hayaniya a fuska sannan ka aika da shi lahira duk ya halatta wannan lima fihi min at-tashji' saboda kana karfafa jikinka wa ishghalin nafsi an ta'abi kuma kana shagaltar da jikinka da ranka daga gajiya saboda waɗannan abubuwa da kake yi ai yasa aka ce ya halatta ai a wurin jihadi ya halatta ka daure kwankwasan ka saboda ka ƙara samun ƙarfi maza kenan mun gane wannan ko duk jihadin da su shehu usmanu suka yi da dogayen riguna suka yi da sauransu kuma Allah ya ba su nasara sai yanzu ne za a ce jihadi dole sai an sa guntuwar riga ana ganin al'aurarka mun gane wannan ko doguwar riga za a sa sai a ɗaure tsakiya amma za su ji ƙarfi ina fata an gane kuma Allah ya ba su nasara kama yanzu shi kenan tura suka zo ai ba za ka iya zama soja na gari ba sai ka aske gemu sai ka sa shed sai ka yi kaza sai an gama lalata ka baki ɗaya ya rage baka da wata aƙida ta musulunci kwata kwata shikenan dan dama ba sojan musulunci ka ɗauke ka ba kuma wannan bala'in sai zama ya kusa kewaye dukkan duniyar musulunci illa ma sha Allah sai yan kalilan mun gane ko to shine sai yake cewa wa inda qawlihi sa'annan kuma shi kharshi ya faɗi a inda ya zo sharhin da mai muktasar yake cewa wal ahabbu zikrullahi la hadithur rani ai wal abinda aka fi min zalika kullihi zikirullahi inda ramyi bit takbir a rinka kabbara ana ambatan Allah wa ghairihi da wasu abubuwa na zikirori la hadisan rani ba wai surutai nan shine harbi din ba bi an yamdaha ya rinka wasa kan shi wa yadhkura manaqibahu yana faɗin darajojin shi in yayi haka ya halatta amma abin da aka fito shine ya rinka ainihin wasa Allah yana tabbatar da girman Allah wa fi ba'dhin a cikin wani bugu na muktasar yace arrami madadin arrami arrami madadin fa'ili sai zo fi'ilu an gane ko fi mawdi'ir rami madadin rami sai zo arrami والمراد به والمراد بحديثه الافتخار والرجز abin da ake nufi shine surutai da aka ce shine harbi zai yi shine alfahari da kuma rajaz waka wa tasmiya da faɗin sunan shi wa siya da kuma wannan daga sauti da zai yi da yayi waɗannan gwamma ya ambaci sunan Allah shine abin da mai muktasar ke cewa wa fi ba'd nasi a cikin wani bugu dai na muktasar li ahadith madadin li hadisin nafsi din nan ko sai ce li ahadi bilamil jarri ya kawo shi da lamul jarri wata alil kuma lam na ta'alil ma'ana saboda me zai yi waɗannan rajizu da siyahu da tasmiya da iftikhar li ahadis saboda wasu hadisai da suka zo akan haka an gane ko jam'u hadith ma'ana jam'in hadisi wa huwa al-marwiyu anhu alaihi salam shine abin da aka ruwaito daga annabi wa hiya muta'allaqa bi jaza waccan magana tana da alaka da jaza ai ya halatta yi wannan alfahari da faɗin suna da kaza da kaza dan me saboda hadisai da suka zo ai wa jaza iftikar, wato ya halatta alfahari wa ma ma'ahu sauran abubuwan da aka faɗi li ajlil ahadithil warida saboda hadisan da suka zo akan haka wa illa in kuwa ba dan haka ba fal aslu fihi ma ai asalin waɗannan abubuwan an hana su ko an hana alfahari da rangwada da makamantansu amma saboda wannan larura sai yasa a haka ya halatta lima fiha min al ijabi wal khuyala saboda akwai mutum zai rinka jin mamakin shi da kuma takamato sai aka hana addinin musulunci ya hana wannan tambihun shehu usman ya ce ga wata faɗakarwa faɗakarwa ita ce dangane da al'amarin waɗannan alfahari da takama da makamantansu tsakanin yaƙin musulmi da kafirai to ko ranar da aka samu wasu gari guda na musulmi sun yi ridda ko sun hana zakka ko makamantan haka in aka je za a yaƙe su ya halatta a yi waɗannan abubuwan shine tambihin da zai mana mun gane ko wannan duk baki ɗaya dangane da kafirai sai ya ce wa yajri fi qitalil aduwi wajen yakar kafirai duk za a gudanar da waɗannan abubuwa waɗanda suke makiya wa fil qitalil ja'iz bainal muslimina da kuma ainihin yakin da yake ya halatta tsakanin musulmi wani irin yaki ne ya halatta tsakanin musulmi kenan ma'ana su wani musulmi ne sai suka ibada zakka ai sai a je a yake su ko in haka je za a yake su ai su ma za su je za su yake mu za su kare kansu ko to a wannan halin ya halatta ai irin waɗannan alfaharin da sauransu baki daya ba wai sai a yakar kafirai ba kawai قوله والافتخار الى اخره har dai zuwa wannan karshen waɗannan abubuwan da ya halatta a yi su wa qala shibrikhiti inda qawli al-musannif shibrikhiti ya faɗi a wurin da mai muktasar ya ce wal iftikharu inda rambi ya halatta yi alfahari da takama lokacin harbi bi an yadhkura manaqibahu yace shine mutum ya rinka faɗin ainihin wato darajojin shi da makamantan haka warwiya annahu sallallahu alaihi an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi ya harbi Wakala. sai ya ce ana bunul awatiki ni ne ɗan atikoki yana da wata kaka ne mai suna atika da ya tashi harbi sai ce sai ya harba ma'ana karki daga ɗan gidan atika bam sai ya saki bindiga ko kuma makamancin haka ma'ana ya danganta kanshi ga wata kaka tashi to aka ce ya halatta tun da annabi yayi ai zawatu rawa'ih at-tayyiba ma'ana atika asali atika wadda take kanshi to yace awatik waɗanda suke masu ainihin ƙanshi tare da su min salim daga cikin kabilar bani salim bani ainihin salim ko bani sulaim daga cikin waɗannan mutane aka auro wannan kaka ta manzon Allah da ya zo wurin yaƙi sai yake alfahari da ita to haka ce me yasa manzon Allah ya ƙetare sauran sauran kakanni ya tuno ta ita da ke can nesa malamai suka ce saboda waɗannan kakannin na ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya san su wajen jarinta shi yasa sai manzon Allah ya haɗa kanshi da su a wannan gurin wa bi zikril qabila kuma ya halatta mutum ya zo harbin wani maki sai ambaci kabilar shi ka kauli makhul kamar yadda makhul wani tabi'i ne yake cewa ana gulamul huzali ni ne dan huzalawa ya halatta kai haka ma'ana ka zo harbi sai ka sakarwa kafiri haka daram sai ka faɗi sunanka ka ce karbi daga dan mutiya ya halatta kai haka ina fata an gane wannan wa qala inda qawlihi sannan kuma wancan malami da ke sharhin muktasar shi kharshi ya faɗi a wurin da mai muktasar ko kuma shibri khiti ya faɗi a wurin da mai muktasar ya ce war rajizi kuma ya halatta mutum ya rera waka wakala inda qawlihi war rajizi ibnu arafa ai wannan fa'ili ne muakhar ai wakala ibnu arafa ta inda qawlihi ai al musannif war rajiz ibnu arafa ya faɗi wurin da mai muktasar ya ce war rajiz kuma ya halatta a rera waka wa huwa fi hunain aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi hinal harbi ya halatta mutum ya ainihin rera waka wa huwa fi hinal harbi a lokacin da yake tsakiyar waka eh? afwan a lokacin da yake tsakiyar yaki aw ba li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama wannan ya fito sarari a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaki ainihin hunain yake cewa wa qala inda qawlihi war rajzi ibnu arafa wa fi hinil harbi awda ai rera waka ma a lokacin da ake yaƙi shine abinda da shi yafi fitowa karara ma'ana halal ne halaccin yafi fitowa karara a a lokacin da ake yaki abin da yasa aka ce yafi halarta ma da ai waka lokacin da ake yaki liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi ghazwati hunain a lokacin yakin hunain hina nazala an baglatihi lokacin da ya sauka daga alfadarar shi wasan sara yake roƙon Allah ya bashi nasara kuma mutane suna ta zuwa suna fakewa da shi shi kadai ne ya iya fitowa filin daga Saidina aliyu ya ce wallahi duk cikin mu ba wanda bai gudu ba har abubakar siddiq sai da ya gudu a wannan yakin abin da ya kawo musu gudun shine wa yawma hunainin iz a ajabatkum kasratukum alfahari suka yi da yawansu ai mu muna da yawa ai ko dan yawan nan namu sai sai mun rinjaye kafirai shikenan sai Allah ya nuna basu isa ba har Abubakar Siddiq sai da ya sheka da gudu Aliyu yake wallahi ta huwa ne ina ina fakewa jikin riga manzan Allah to sai manzon Allah shi kadai ya iya fitowa tsakiyar daga yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne dan gidan abdul muttalib ma'ana wannan ai rajizi ne wannan waka ce yake rerawa to ya halatta dan an yi haka amma wannan zai iya zama hujja kuma ai waka ai mandiri ai ba zai zama hujja ba ko don ai yan mandiri ba za su iya jihadi ba kai da ganin yan mandiri kai ne duk wanda ke buga mandiri kai ka tabbatar har ga Allah ba zai iya jihadi ba saboda ya riga ya lalace cin banza yake son yayi menene cin banza duk mutumin da kaji yana cewa ya Muhammadu ka kula da ni bai bi sunna ba bai bi sunnan manzon Allah ba yake a kula da shi dan Allah wannan ba shine jifri za ta aiki a kansu ba dan yaki da zaman banza ne ko NDA ko ko NDE NDE ai sai su aiki akan shi ma'ana shi ma zaune ne dan cin banza ne baya bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya sallah akan lokaci fasiki ne fajiri ne zindiki ne annanimi ne mai rawa da yan mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya sanya rawani jama'a ya aje gemu wannan ta sanya hijabi su zo suna rawa a masallaci amma a garin nan an yi shiru wannan ya nuna matukar fajircin mutane kenan ma'ana an kace manzon Allah ya ce duk ƙwaryar garin nan sai an ba an yi surutu a kanka amma da za ka zo kana kiɗa a masallaci shi kenan ka yi daidai ka bi sunnatul awwali na ma kenan ka bi hanyar dattawan gurin kenan in ban da masallaci ɗaya babu masallacin da suka tsaya suka yi jihadi da masu mandiri a garin nan kawai yara in dare wajen sha ɗayan dare sai su yi zanzaro kawai sai su zo su ta dukan mandiri kai sai dattawan nan suka gaskiya za su yi shahada liman ya taho da kokara sai ba wai bane wannan a anguwan mu aka to aka aka kare jini biri jini tukuna aka kwashe su aka je aka kulle su sai wajen azhar aka sako masu mandiri dan bid'a ya kai dan bid'a tsara tabbijan bid'a da ta sa ka ga dan bid'a irin wannan ya kai tsara ta zama wa to amma yanzu sun dawo sun yi shiru saboda ba wai wani abu yasa suka yi shiru a hakikanin gaskiya ba su san mandiri ko su yan dariƙa amma kun san abin da yasa suka yi shiru matukar kiyayyarsu wa addinin musulunci saboda sun ji musulmi da suka rike ƙur'ani da sunna suna magana akan mandiri cewa ba daidai bane kuma muna gaya muku dama ba su kaunar waliyai shehu usman ai ya magana akan mandiri ya ce duk wanda ya buga mandiri ya zama kafiri ko kuma ta cikin nurul albabi to mun gaya muku ba sa kaunar waliyai saboda matukar yayyar da suke wa shehu usman dan fodiyo shehu usman dan fodiyo yace duk wanda ya buga mandiri wannan mutumi kafiri ne hukunce hukuncen musulunci baki ɗaya ba su gudana akan shi amma kun ga shikenan daga jin sun ji an ce shehu ya ce sai suka rabu da ƴaƴan suka ci gaba da saboda ba su kauna waliyai ba sa kauna waliyai ko shehu ba wali bane to shehu ya ce a bar abu a kibari ko da cewa ya kada ai kawai bai isa sai ya ce kafirci ne kuma yace a ɗakko alƙur'ani ana karanta shi ana buga mandiri kafirci ne to ina kuma ana wasu waƙoƙi da surutan banza kun gane wannan ko mai madakal kuma me yace yace ba a yin sallah duk masallacin da ake buga mandiri in kuma an yi Allah bai karɓi wannan sallar ba sai an rugurguje masallacin an kawo buldoza ta kwashe kasar an haƙe ƙasar wurin an zo an yi ciko sannan yi sallah Allah ya karba haka mai madakal ce. kuma ba maliki ne madakal shine babban marji'in shehu usman cikin littafin shi ya usunna duk sai suka ɓoye waɗannan abubuwan wani dan bana bakon karatu ma daga cikin malaman yan dariqa wani sai ce shi ya duba madakal din bai gani ba ka zo ka kwantar da kai sai a karantar da kai a kwar ibnu taymiya haka haka ya zauna da duk waɗannan irin shedani dan dariqa dan shi'a kiristoci duk sai su zo sai su taru a majalisin shi mazhabinka ne kai dan ɗarika ne kana sufaye sufaye amma baka san wasu abubuwan ma na sufaye ba sai ka zo bakin ibnu taymiya zaka ji su kai shi'a ne sai ka zo ibnu taymiya yana karantarwa zaka ji wani abu in ka yi musu sai ce tafi ka je ka duba littafi kaza wanda ka ga rawulin kakanka sai ka je ka duba sai kai kuka ba yadda zaka yi mun fahimci wannan ko wallahi tallahi abin kai ne wai a ce wai ana kada mandiri ganga kuma wai ƙarin rashin kunya wai a ce ganga Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu ganga Allah jama'a gangar Allah ganga ai to ai zuciya suke ganga Allah ce in ka ce ganga sai a ce a ai ba irin ta su dan kwaro da ai ganga Allah ce ka ji kuma wani cikakken kafircin a ɗauki ganga a danganta ga Allah kamar sarkin maguzawa ai sarakunan nan ne na maguzanci ake cewa gangar sarkiwa ne tambarin sarkiwa ne ko makaɗan sarki wani amma Allah wai waɗannan a ce wai waɗannan wai makaɗan Allah ne la ilaha illallah wallahi tallahi wannan magana abin ai kuka ne in an faɗe ta kamar yadda in an janganta ɗa ga Allah sama take kamar za ta ce duwatsu ce kamar za su rugurguje ƙasa ce kamar za ta bubburma ai wannan maganar haka take da muni a ce Allah yana da ganga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un intaha wannan bayanin ya kare wanda ainihin shehu usman yake yi Allah ya shigar da mu sai kuma mako na sama insha Allah ta'ala ranar talata za mu tashi alfaslu salatun fi wujuhil kitab wannan iya ta waɗannan hanyoyi za a bi ayyaki ma'ana za a iya sakarwa kafirai bama bamai ko ko bindigoji ko a saki ruwa ko a kone dazuzzukan su ko itatuwan su ko yaya za a yi shine abubuwan da shehu yake yin bayani Allah ya shiryar da mu a nan za mu kwana insha Allah ta'ala sai kuma Allah ya kai mu alaikum salam kasa eh. ɗin mandiri ai haramun ne a saurara mai madakal me yace ai mai madakal yayi bagana yace ai bai halatta a je a saurare su ba in ya zama bai halatta ka je ka saurara ba ai dama ka saka kasa ɗin ai hukunci ɗaya ne bai halatta ba Allah ya kiyaye dama yara ne yan iska fa muke gaya muku yan iska ne waɗannan yara dama cikakkun yan iska shikenan sai kungiyar ɗariƙa ta zo ta ɗaure musu gindi kowanne shikenan sai a ai shikenan shi ma yanzu ya zama mai yin addini shikenan tun da dai zai zo ya mara baya cika sahu ya yi kaza ya yi kaza shikenan duk shegantakar da zai yi an kyale shi a cikin masallaci shikenan dama yan iska ne masu yawo da yan mata a sakandare masu kaza masu kaza masu kaza to waɗannan shikenan duk an buwaye su wa'azi ba kyau kaza kaza shikenan sai suka laɓaɓo ta ƙasan addini da da za su samu yan mata a ƙarƙashin tutar addini in ba haka ba ina alakar a zo ana kada mandiri sai a samu yan mata lintsuma lintsuma sai a sa a gaban masu buga mandiri ce ta zauna sai ta daura hijabin ta haka sai nono ya fito yana kada mandiri yana fitar da mani dan fasikanci dan Allah ka kalli irin wannan fasikanci jama'a yana kada mandiri yana fitar da mani kuma wai duk wannan wai ya tafi wai a babu komai yanzu dan Allah in ba dan Allah zai yi hisabi ba irin waɗannan mutane don Allah ba sai afka musu ba ma shi kenan sai a zira abin da yake shine mai namu sai mu faɗi ba daidai ne shi kenan akwai al’imamul haitami imamul haitami ba ke ne ɗan ɗarika ne fafir ya rasu a ainihin karni na goma yau ya kai kamar shekaru ɗari hudu da rasuwa shi da kanshi duk da bala'in ɗarikancin shi da ya hanga ya hango kiɗan mandiri ya ce sam addinin musulunci bai yarda da wannan ba sai littafi ya sa mashi kafin ra'a an muhramatin lahawi wasu sama littafin ya kusa girman bulogul maram duk da sufancin shi da ɗari kashi ya hanga ya ga ba yadda addinin musulunci za su tafi hanya layi ɗaya da ganga da kiɗa mun gane wannan ko Allah ya kiyaye waɗannan abubuwa wallahi tallahi wajibi ne a basu in ba haka ba za ka yi ta addini addinin ka yana lalacewa dan da an dan samu wajen matsala in ka ce waka kenan sai mawaki sai ce ai shi ma ga inda ya shigo ai shi ma manzon Allah ba zai da irin waɗannan waƙoƙi da ake na shirka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata tana zaune tana waka shikenan tun tana yaban annabi sallallahu alaihi wasallama wa fina rasulullah yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr kaza arana al-huda ba'da al-ama ba'da al-ama fa qulubuna har zuwa ƙarshe can sai ta zo tana wa fina rasulullah ya'lamu ma fi kadan ai manzon Allah ya san abin da za a yi gobe manzo Allah ya ce ke ke ki ban nada ki ba wannan ki cigaba da nada wannan ba kyau to ka kalli irin waɗannan waƙoƙin da ake cike da shirka da tawassuli da manzon Allah da tawassuli da wasu waɗanda yake inna ma hum fahmun min afhami jahannama a rinka tawassuli da wasu bakin gawayi daga cikin gawayin wutar jahannama wai ana ganin cewa wai waɗannan wai su ne ur rahmani mun gane wannan ko to wallahi kuma waɗannan abubuwan duk wanda yadda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne yadda kake kyamar ka kyamatar da matarka ka kyamatar da ƴaƴanka ka kyamatar da duk wanda al'amarin shi yake a karkashin ka in ba haka ba duk kyamarka ta zama aikin banza don Allah cewa ya ko anfusakum wa ahlikum nara don so da yawa kai kana nan kai halin sunna amma kuma duk abin da yan bid'a suke danka ko ɗarka ya fada ciki ne akai kenan abin da yake faruwa kenan wasu da yawa ba sa kula da waɗannan abubuwan ai shi kenan kai dai kana ganin to shi kenan danka shi kenan kaza yake yi danka kaza yake duk baka damu da waɗannan abubuwa ba Allah ya shiryar da mu sallu ala nabi sai gobe karatun sahihul bukhari karfe tara insha Allah ta'ala a can mukiya Allah ya fi mana kurakuran marasa lafiya daga cikin musulmi maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله ma'ana idan kai namiji za ka ɗaga muryarka 100% ita sai te 50 ko kuma te 70 za ta yi yadda yake ita za ta rinka jin abin da take faɗi wanda ke kusa da ita zai iya jin abin da yake faɗi a ita ke faɗi to sai matsala biyu wadda ɗaya ce ta reshe ita ce sai a ce to ai muryar mace al'aura ce eh to abin da malamai suka ce muryar mace ta kasu kashi biyu akwai inda muryar mace take zama al'aura akwai inda muryar mace ba ta zama al'aura a cikin suratul ahzabi Allah yake cewa wala takhza'na bil qawli kar ku rinka ainihin kwantar da murya ku wajen magana fa yasma allazi fi qalbihi marad wanda yake munafiki ne sai dan sare wani abu zai biyo baya to sai malamai suka ce duk sanda mace ta tashi tana magana tana karere harshe tana gwalangwaso da muryarta to anan ne al'aura ta shigo amma in ta saki muryarta tana magana sosai wannan ba al'aura ba ce shi kenan yadda tafsilin yake kenan to shi in mace ta zo yin sallah rangwada take yi wajen muryarta karatu take kai tsaye kuma in an ce to matsalar da ta reshe shine in an ce ai al'aura ne wani zai ji waye zai ji a ina take sallah a cikin ɗakinta in kuma liman ta zo tana biya za ta karatu a bayyane idan kuma ta zauna a ɗakinta ta ne waye zai ji muryarta ta mijinta ɗanta ko kuma matan gida a matan gida haramun ne su ji muryarta ko mijinta خلاص ko da masallaci ta zo bata samu sallah bata samu wasu rako'i ba in ta mike za ta yi karatunta a bayyane za ta jiyar da kanta wanda take kusa da ita ya ji don wani ɗa namiji ya ji ai ba komai bane dan ba karya murya ta ta ba mun fahimci wannan ko saboda haka babu rigima a cikin wannan masala in ga ana rigima a kai to ma'ana manzon Allah da sahabban shi ba su da na cewa ce matan manzon Allah su ne a bayyane shine nace gashi tan cikin sunan wancan littafai guda biyu da da al mualla da kuma littafin kawani al-fiqhiyya Allah ya shirya da mu inda manzo ya mata mazu suke sallar wannan ne tambaya na gaba yake cewa shin dan annabi adamu na fari zai shiga aljanna ne domin an ce shi ne ya fara kashe mutum a duniya saboda haka wanda ya kashe mutum sai shi ma za a rubuta wato zai shiga wuta to shi shi da yake dan dan annabi adam ne zai shiga wuta to ai da ma nasaba ba ita bace ko don Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri fala ba. ai ana busa kaho shikenan daga nan daga ran nan rijistar ka ta yanke sunanka Muhammad Ahmad to wannan Ahmad din an yanke sunan babanka dangantaka ta kare kowa tashi ta fitar da shi kana hangen babanka sai ka kauce babanka na hangen ka shi ma sai ka kauce kowa ta kan shi yake mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan kasancewar dan annabi adam dan annabi adam in yayi abin da yake daidai Allah ya sa shi a aljanna in yayi abin da ya saba mishi ya sa shi a wuta to amma matsalar shi ko kisan kai kafirci ne kisan kai ba kafirci ba kisan kai na daga cikin ma'asi yana daga cikin sabo mazhabin ahlus sunna kuwa tun daga kan sahabbai da tabi'ai shine duk wanda ya wani sabon Allah wanda bai kai kafirci ba in Allah ya so ya gafarta mai sai ya gafarta mai in Allah bai nufe shi da ya gafarta mai kai tsaye ba sai ya azabtar da shi a wuta gwargwadon wannan aiki sannan daga ƙarshe sai ya fita in ma ta hanyar ceto na manzanni ko na mala'iku ko wasu waliyai na Allah mun fahimci wannan ko saboda haka wannan aiki duk da wannan zunubi na shi in Allah ya so mai gafara gafara Allah tana da yawa Don wani ya taɓa mutuwa bai yi aikin alheri ba ko misalan zaratin da zai mutu sai ya ce wa matar shi da ɗan in na mutu ku kona ni ku je sai kura guguwa bakin teku ta taso ku zubar da ni iska ta janye ni in ta shikenan na kauce wa Allah ke sai suka yi haka yana mutuwa duk abin da ya umarni sai da Allah ya bari iyalin suka yi sai da haka ya ratsa shi din sai Allah ya tattara sai ya zaunar da shi gaban shi ko kuma makarkata aha ko kuwa ka ne kana kawowa lungu sai aka tafke ka kuma to me ya rage kuma sai makarkata Allah ya ce me yasa kai haka yace wallahi tsoron ka nake sai Allah ya ce ka an gafarta maka dama abin da Allah yake so shine ne ka ji tsoron shi ko kuma manta seniority ne a makaranta senior da ka gama da shi ka kauce ka ce sa sa za ka ce kawai shi kenan kabiya ya eh, sa za ka ce kawai shi, amma ka game da shi ka ƙi kaucewa ka nuna kai ma kai ne ka kwana a kwatiran nan amma an kaɗan kauce ka ba da girma ka nuna kana tsoron shi ko to haka Allah yana son ya yadda kana jin tsoron shi sai maka gafara kun gane ko Allah ya shirya da malam to bari malam mai tambaya ba mu izini a amsa koko ne za ka ci gaba da wani sakan talatin to sakan talatin shafa akan hufi ɗaya ne da shafa akan safa ana yin shafa akan hufi hadisai sahihai sun tabbatar da haka Imam tirmidhi ya ruwaito sa'an nan kuma mai muktasar shi ma ya kawo bayani akai in kana da muktasar ka je ka ɗauki jawahirul ikli sharhin shi wanda ake cewa lawali karatun zaura yake ake lawali da sani ko to ka je ka ɗauki lawali din da ya zo sai mai sharhi din shi malam al sai ce da ya kawo magana mai muktasar ya ce za a yi shafa akan kaza da kaza da kaza faɗi sunan safa a wancan zamani da suke ja mata jorab sai ce ita ake kira shurab a larabcin zamani yanzu in ka je ka ɗauki dictionary na larabci zuwa turanci ka dubi kalmar shurab daga an sa ana yin shafa a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sahabbai sun tabi'ai sun yi yana nan imamu tirmidhi ya rawaito cikin juz'i na farko babul masih alal khufaini wal jarabain akwai wani babban malami a kasar sham alkasimi ya rasu kamar shekara hamsin da suka gabata allah gafarta mishi a lokacin sai aka kawo mishi kukan cewa yan makaranta yan firamare in suka sa sok in aka ce a zo a yi alwala za a yi sallah sai su saboda malaman su sun ce musu ba a shafa a kan safa sai ce ba daidai bane sai littafi haka karami haka sai sa mishi almasuhu alal khuffaini wal jurabain shafa akan huffi da kuma safa ya tabbatar da cewa ana shafa akan safa sannan sai nasiru bin albani ya zo yayi wani karamin littafi aka jona shi da wannan ya sa mishi tamamin nusa fi ahkamil masa sauraka akramaka Allah in ka sa safarka abin da ake so shine sai ka yi alwala tukuna sai ka sa in ka sa ta an yi sallar asuba in ka zo sallah a zahar yanzu in dai ba janaba ce ta kama ka ba in ka wanke kafa kan ka zo sai ka shafa ya ake shafa sama ake shafa haka manzon Allah ya koyar don Aliyu ya ce da a ce da ra'ayi ake yin addini da na ga cewa kasan hufi ya fi dacewa a shafa ba sama ba ya ce to amma ban taɓa ganin manzon Allah ya shafi kasa ba sama yake shafa hadisin da ya ce ana shafan kasan hufi hadisi ne da'ifi don haka malamai suka ce abin da yake sunna shine a shafi saman hufi to nawa haka ce in kai so daya isa yaya duk yadda kai abin da ake kira almasihu shafa yayi mun fahimci wannan sai da haka ana iya yin shafa akan safa to in ya so matsala tana iya tasowa ba wai in kaga wani ya zo ya cire socks din shi ya wanke kafa ba sai ka ce kai dan bid'a ne fa ba haka ake ba ma'ana kai ka ɗauki wannan shikenan in shi bai ɗauka ba sai a ci gaba a hankali ne ya wata ran zai ɗauka mun gane wannan ko to ba zai shafa a kai ba sharaɗin shafa akan safa sai in ko kufi sai mutum ya yi alwala tukuna na haka to wannan warin na jasa ne abin da za a bincika kenan warin na jasa ne idan wari na jasa ne to shi kenan amma warin cikin takalmiyar ba jasa ba ne eh eh najisin fasara mu a dan saurara ba ya karatun asket na'am wannan hayaki ne na najasa sakara makalla ko wari ka amfani da shi akan hayaki to ko ka san wannan matsalar mukhtalafin fiha ita ma an yi sabani ciki malamin mutumin cikin zariya ne ko ka je ka ɗauki littafin malam yahuza malam yahuza wannan da ya sharhin askari fatihul jawad ka je ka gani cikin askari shin tokan najasa tana zama najasa ko kuwa wasu suka ce eh yana iya zama najasa wasu suka ce ba najasa bane wasu suka ce hayakin najasa yana iya zama wasu suka ce ba najasa bane suka ce saboda wani abu ne wanda yake ba shine ya allaka gare ka ba hayakin shi ne hucin shi ne ya taso ya taba ka alaikum salam eh na wajen shafan na na imamu na malik ko dai ina zuwa imamu malik ko dai ne ijiya yawwa na'am na'am na'am haka ne to abin da nake so afwan a fahimta da farko akwai bambanci tsakanin imamu malik da kuma malikiya ma dalla. ce dan dalikan kanka in san sana'an ji sai ni ko mishi kanshi sai san sana'a